assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 27 ga watan na thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da 27 ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam alhafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda muna ƙarƙashin babun filladi yuftin nasa fi kulli ma yustafta a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mutumin da yake zama ya ta surutu da mutane duk abin da suka nemi ya ba su fatawa sai ya zage ta surutu yana zuba cewa kaza ne kaza ne kaza ne wanda wannan yana cike da hadari dangane da abin da ya shafi hatta tauhidin shi in ba manta ba ibn mas'udin yake cewa in ladhi yuftin an-nasa fi kulle ma yustafta la majnunun ba kowa ne ke zagewa duk abin da mutane suka faɗa wai shi nan ga malami gwanin fatawa ƙwale ya ce mai wannan mahaukaci ne kuna gano wannan da kyau ko shi sa don an ce kai malami ne ko ka naɗa kanka to kai ta ka tsantsan mai yiwa akwai malami na allah wanda za su raka jiwo ta gazan da kake yi idan jahilai sun dauke ka mai hankali to malamai za su dauke ka mahaukaci kuwa Allah ya kiyaye mala ya ce akhbarana Amur buna aunin an khalid buna abdullah an ata buna sa'ibin an abi bakhtari wa zazan qala qala aliyun wa bardaha wa bardaha alal kabiri iza su'iltu amma la a'lamu an aqula Allahu a'lam wannan hadisi al-Imam darimi ya same shi daga Amr dan Aun shi kuma daga Khalid dan Abdullah Khalid dan Abdullah ya samu wannan hadisi daga ta ɗan sa'ib shi kuma daga abulbaktari da zazan suka ce sayyidina ali ibn abi talibin ya ce wa bar da ha ma dalla da natsuwanta da sanyayiwanta da hutunta alal kabidi da na sanyaya na sauwaƙa mahanta na na sanyaya na tsawwaka ma zuciyata e za su iltu duk sanda aka tambaye ni amma la alam ga abin da ban sani ba an aƙola kaɗai sai in ce allahu al'am allah shine mafi sani ya ya hutar da kanshi ya sawwaka ma kanshi amma kai ne gwani komi ka sani to ka je kanka cikin haɗari kuwa in baka sa'au baka ce baka sani ba wannan ba ƙasƙanci ne da wulaƙanci da tozarci ba ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarci shine ka sa kanka cikin abin da baka sani ba Allah ya sauwaka mala ya ce akhbarana abu nu'aymin haddasana sharikun an ata ibn sa'ibin an abil baktari an aliyin qala ya bar da ha alal kabidi an ta ƙula limala ta alamu allahu alam na ali ce ka hutar da kanka duk sanda ka tambaye ka abin da baka sani ba ka ce allah maɗaukin sarki shine mafi sani mun gano wannan da kyau ko ba sai ka sa kanka cikin fitina da leke-leke da kwalafici da kwakwale-kwakwalen fatoyi dama da hagu ba baka sani ba baka sani ba ka hutar da kanka ina fatan mun gano wannan da kyau in aka tambaye ka abin da baka sani ba ka ce sai ka nemo hujja sai ka nemo fatawa da ƙarfi da yaji za ka tada hankalinka ne kuma ka faɗi ba daɗewa ka gane karya ka yi natsuwa ya kare kuma mun gano wannan ko baka gano ba a gano shi sa kawai ka zauna lafiya abin da baka sani ba kawai baka sani ba Allah ya shiryar da mu ko da ba ka san hukuncin amma in ya zama dalilin da za ka kara hukuncin da shi baka san ya inganta ko bai inganta ba ka ce baka sani ba irin yadda malamai suke karya mutum ya san hujjan da zai bayar ba hujja ba ne amma sai ya ce to gade shi na amma muna kan bincike kai makaryaci ne ka ce baka sani ba kawai ya je tambaye wani malamin ba komi cin da dai har ya zo ya tambaye ka shi ya san kai malami ne ran da ta ƙara rikicewa zai ƙara zuwa sannan duk sanda gema tambaya ka ce baka sani ba to gobe in har yi ma tambaya ka bayyana mai abin da ya tambaye ka to shi kenan ya san cewa yau ka sani ne ka gaya mashi amma kai karya yana nan sai allah maɗaukin sarki ya fayyace mai gaskiya ta hanyar jin wani malami na sama da kai ko wanda ya yarda da shi sama da kai to shi kenan ka kuma ka samu matsala kai shi sa malamai ku daina ƙarya ƙarya haramun ci allah ya sa mu dace malai ce akhbarana muhammad bin yusuf haddasana umair bin arfuja haddasana zarinun haddasana razinun abun nu'mani an ali bin abi talibin kala sayyidina ali dan abi talib ya ce iza su'iltu amma la ta'lamu iza su'iltum amma la ta'lamun duk sanda aka tambaye ku ya ku malamai abin da ba ku sani ba fahrabu ku gudu ana tambayan kakan abin da baka sani ba tsere qalu sai suka ce wa kaifal harabu ya gudu kuma ya za mu gudun ya za mu tsere daga abin da ba mu sani ba ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin ya sarkin muminai ya gudu yake ƙala sayyidina ali ya ce ta na cewa za ku yi an tambaye ku abin da ba ku sani ba allahu a'alam allah madaukin sarki shine mafi sani kun gudu kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku kun gudu kenan allah ya sa mu dace shi sa ana tambayan ka kaji baka sani ba ko dalilan da ke hannunka dalilai ne ba masu kwari ba to tsere shine ka ce Allahu a'lam ka zauna lafiya in ya ce to dan me baka sani ba sai ka ce to dan me zan sani ka yi baka sani ba tambayan da annabi ya jefa mala'ika kenan mal an ha bi a'lama mina sail ha da ba an ka tambayin na fadi kana cewa haka ba ne. alaman cewa ka sani to yanzu ma aini ban sani ba kamar yadda kai ma baka sani ba shi nan magana ya kare don na ce ban sani ba ya zama abin illa ne kai ma baka sani ba Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana muhammad bin humaydin Haddasa na عن منصور عن an البطيني عن an azra عن أزرة qala aliyun wa bardaha alal kabidi thalatha marratin sau uku an sayyidina ali ya maimaita cewa ka hutar da kanka qalu wa ma zaka ya amiral mu'minina suka ce me ya faru na hutar da kai ya sarkin muminai qala sayyidina ali ya ce an yus'ala ar-rajulu amma la alamu faya ƙulu Allahu a'lam Shi ne a tambayi mutum abin da bai sani ba ya faɗi cewa Allah maraukin sarki shi ne mafi sani kun gano wannan da kyau ku? wannan ya hutar da kanshi ya zauna lafiya ba zai sa rayuwar shi cikin haɗari ba dan duk lokacin da ka yi ƙarya wajen abin da ya shafi addinin Allah to ka tabbata ɗan wuta domin Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkadiba na ladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum azabun alim kana sakewa kai karya to shikenan ka shiga uku kawai an tambaye ka ka sani faɗi baka sani baka ce Allah shine mafi sani Allah shiryar da mu malai ce akhbarana farwatu bunu abi al-maghra'i akhbarana ali bunu mushirin an hisham ibn urwa an abihi an ibn umara anna rajulan sa'alahu an mas'alatin faqala la ilma li biha falamma adbara ar-rajulu qala umara ni'ma ma qala ibn umara su'ila amma la ya'lamu faqala la ilma li bihi wannan hadisi al Darumi ya same shi daga farwa ɗan abi maghara shi kuma farwa ɗan abi maghara ya ce aliyu ɗan mushirin ya karantar da shi wannan hadisi daga hishamu ɗan urwa daga abishi urwatu bin zubair daga abdullahi ɗan umar sayyidina abdullahi dan umar ya ce aka ce anna rajulan sa'alahu an mas'alatin wani mutum ne ya zo ya tambayi abdullahi dan umar wata matsala da ta shige mai duhu faƙala sai ce la ilma biha ya ce hakikanin gaskiya ni ba da ilimi akan wannan abin da ka tambaye ni ban sani ba yanzu kai a matsayinka na malami ka kai abladin umar ne an tambaye shi ya ce bai sani ba falamma adbarar rajulu yayin da mutum min ya tafi kala ibn umar sai abladin umar ya ce ni'ima ma kala ibn umar kai madalla da wannan ansa da ɗan umar ya bayar su ila amma la ya alamu an tambaye shi abin da bai sani ba faƙala la ilma libihi ya ce ban sani ba ban da ilimi kan wannan Allah ban sani ba ya ce madalla da wannan magana da abdullahi dan umar ya faɗa yanzu kun ga wannan karatun yana gyara ma ustazai zamani yayi kun gane wannan da kyau ku yana gyara musu zama ne in sun nemi su zauna lafiya amma amma in ba su nemi su zauna lafiya ba girman kai ya hau kansu ko za su saba ma kansu bala'in da ba za su ɗauka ba musamman a wannan lokaci da al'amarin ilimi da fatoyi ya sauƙi ga al'umma in an tambaye ka baka san abu ko Allah ka ce baka sani ba kar ma ka kallafa ma kanka wajen je in yi bincike kawai ban sani ba waɗannan ɗalibai na yau in ma baka sa ma kanka faɗin baka sani ba kan abin da baka sani ba ko Allah ya mata ma lokaci wani rigima fa suke yi wani gaddama fa suke yi kawai zai zo ya gayyato ka cikin hayaniyan ya goya ka ciki kawai ya bata ma lokaci in kuma ya tambaye ka abin da ka faɗi zai sheƙa wajen wani ma to ana gaba ta malam me kaza in baka sani ba kawai baka sani ba malam in ya ga dama ya sanar cewa kai ba malami ba ne wannan ya rage na shi allah maraukin sarki ya sa dace malai ce haddasana yahya hamadin hammadin haddasana abu awana an mugera an sha'abi ya kala la'adari nispul nisful ilmi wannan hadisi wannan asari al'imamu sha'abi ne ya ce faɗin la'adari ban sani ba to wannan rabin ilimi ne kun gano wannan da kyau ko a tambaye ka abu baka sani ba ka ce baka sani ba wannan rabin ilimi ne shikenan amma kai komi ka sani a to wannan kuma jahilci ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce na abdullahi ibn maslama haddasa na abdullahi الأمري an nafi'in أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا علم لي ثم التفت بعد أن قف الرجل فقال نئم ما قال ابن عمر سئل أما لا يعلم فقال لا علم لي يعني ابن عمر نفسه وانا كما asarin اندي ya وانا ne wani mutum ya عمر tambaya abladan مالا ana gaba ta من matsala menene fatawa a kanta sai ce ban sani ba ba na da ilimi kan wannan abu yayin da mutumin ya tafi sai Ibn umar ya ce madalla da abin da Ibn umar ya yi an mai tambayan abin da bai sani ba ya ce bai da ilimi a kan wannan abin da aka yi mai tambaya don. kun gano wannan da kyau ku madalla da abin da ya yi da ya kallafa ma kan shi dole sai ya kwakulo bayani ya faɗa to da ya ma makan shi bala'i kuwa kuna gano wannan da kyau ku yanzu malamai abin da suke so wai ƙadiyya ta taso kowa sai magana a kanta da wanda ya sani da wanda bai sani ba shi da baka sani ba kawai baka sani ba ina ganin in mutum ya ɗauki wannan kamar zai zauna lafiya ko allah ya shiryar da mu malai ce akhbarana muhammadun أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن مغيرة قال كان kana Amirun سئل عن شيء يقول la'adari. أدري malam amir ya kasance duk sanda aka tambaye shi akan wani abu in bai sani ba sai ce bai sani ba fa in ruddo alaihi in suka koma haba ala gafata malam mu ba mu da malamin da muka yarda da shi mai iliminka. ai kai ne babban malami to mun tambaye ka ce baka sani ba to ina za mu je kenan qala sai ya ce in su ilta kun in su iltu in shi'ita kuntu khalaftu laka billah yace in ka so fa zan rantse maka da Allah in kana li bihi ilmun in ina da ilimi akan abin zan gaya ma ban da shi ne ban sani bane kawai kazan eh kazan ya fi karfin sani na ne mun gane wannan da kyau ko duk abin da baka sani ba kakka shiga ciki kai magana digin da kuwa ɗaliban ilimi suka so sai kai magana rabu da su wallahi al'adim waɗannan dai da kake ganin su ko kai ta ka tsantsan da su al'amarin addini da ilimi yanzu mutane suna son su da shi al'amarin siyasa ne idan ba kai ta ka tsantsan ba sai sun sa ka mutu kafiri Allah shiryar da mu mala yace akhbarana muhammad ibn humaydin Haddasana jarirun an mugera kala kana amirun su ila an in ya kula la'adari fa in ruddu alayhi kala in shi'ta kuntu halaftu laka billah in kana ni bihi ilmun irin wancan ruwayan da ya gabata mala haddasa na harun an hafsin an al kala ma samitu ibrahim ya ƙulu kad ya ce ban taba jin ibrahim ya faɗi wata fatawa ba ya ce halalun wala haramun ya ce kaza halal ne ko kaza haram ne inna ma kana ya ƙulu kaɗai yana cewa kanu ya malamai na kyama abu kaza wa kanu yastahibbuna ko kuma suna son abu kaza jama'a mun gano wannan da kyau ko ko su ce ko ya ce malamai na kyama ko ya ce malamai na so ya ce haram ne alhali ba haram ba ne ya je baka cikin fitina baya haka yana taka tsantsan wajen duk abin da zai fito bakin shi ba kaman kai ba ne duk abin da ya taso wai sai kai magana a kai musamman irin wannan lokacin da yanzu jahilai da wasu da ke cikin wai su manya kowa ya koma gefe yana son ya ja dan malamin shi wanda malamin ne zai rika magana da bazansu wane kai ma muke ka faɗi a madadinmu ƙiriƙiri ya san ba gaskiya yake a kan shi ba zai faɗi don waɗancan da ke bayan shi su mai tafi wannan rayuwa jama'a sai mutane sun yi taka tsantsan game da ita kawai baka san abu ba ko ga yanda gaskiya take ƙiriƙiri ya ce koma ka ƙaryata ta kawai shi kuma a dole ga mai fatawa ya kasa gane wannan fa addinin Allah ne ya kasa gane wannan hadari ne fa yake sa kanshi a ciki to amma cin da wasu sun yarda da shi ko in ya murgina za su ɗibo abin duniya su ɗan san mashi kenan sai ya karya Allah ka yi a hankali Allah maraukin sarki ya sa mu dace to bayan da mala ya karkare a sarai da ya kawo cikin wannan babi wanda kusan din mai hankali da ilimi zai natsu ya san inda aka sa gaba ko to sai malai ce babu ta gayyuru zaman wa ma su fihi babin da zai bayani akan canjin zamani da abin da zai faru cikin zamanin jama'a kun ji zamanin farko ko kun ji da suke taka tsantsan game da al'amarin addini da ilimi da fatawa to ana nan zamani zai canza to sannan ko zai faru a cikin zamanin yanzu kowa ya kamata ya tunanin gaskiya ne ba wancan zamanin na farko kusan kamar ba shi ne wannan zamanin da muke ciki ba to menene haka kuma me farar da hakan to shi ne malam zai gaya mana zamuci shi sa idan ka afka cikin hadarin canzawan zamani ya tasiri kanka kai marmara ka koma a bisa tsari na farko da al'umman farko suke a kan shi imam mali ya ce ba abin da ya dace wa mutanen yanzu sai abin da ya dace wa mutanen da suka gabata imam fa yana ishara da zamanin shi ne kuma ji kusancin zamanin maliko da zamanin annabi da sahabbai amma yake cewa ba abin da ya dace ma zamanin shi sai abin da ya wanzar da zamanin farko to ina ga wannan zamani namu da muka yi nisa sosai da zamanin annabta wanda rikita-rikita na son zuciya ya mamaye wannan zamani din kinan dole ne sai an yi taka tsantsan domin mutum ya samu ya fidda kan shi allah ya samu dace mala ya ce akhbarana ya ala haddathan al'amashu an shaƙiƙin ƙala ƙala abdullahi kaifa antum idza labisatkum fitnatun abdullahi dan mas'ud ya ce ya al'amarinku zai kasance ne a lokacin da fitina ta baɗe ku fitina ta mamaye ku fitina ta zama suturanku ya haramu fi kabir tsoho ya tsufa ya tsofe tukub a cikinta wa yarbo fi a tarbiyyanci ‘ya'ya ƙanana a kan wannan wa yattakhidhu annasu sunnatan mutane su ɗauki wannan fitina a matsayin ma ita ce sunna a birbi fa'iza wuyirat ana canza ta cewa wannan fa ba daidai ba ne ƙalo sai su ce wuyirat sunna ai ma an canza sunna fitina ne ba bid'a ne fa san zuciya ne fa al'adu ne miyagu za a zo da su ana canzawa haka ce a bar su kawai shi kenan sai mutane su ce wai ma an canza sunna ƙalo sai suka ce ma ibn mas'udin wa mata zalika ya aba abdurrahman suka ce baban abdurrahman yaushe wannan abu zai faru ƙala sai ibn mas'udin ya ce idza kasurat qurra'ukum in alarammumi wanda suka iya karatun alkur'ani a cikin ku suka yi yawa mun gano wannan da kyau ko yan tsakanin da Allah wannan zaman ne ko ba shi bane yanzu duk inda ka je kana taba yaro ya iya karatun qur'ani rau har ma in ana son islamiyya ta karbi sai a ce akwai hadda cikin ta alama ne daga cikin alamun tashin kiyama wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma alama ne da ke haskaka lokacin wancan fitinan yayi yanzu wanda yake Allah sai ce karatun alkur'ani fitina ne a'a amma yana alamta lokacin zuwan fitinan ne duk wanda ka taba inda zai ma karatun alkur'ani sai ka jin shi fas a bakin shi yanzu ka je ka gani har 'yan ɗariku sun gyara karatun alkur'ani in ɗan ɗariƙa ya zauna yana ralla maka ƙur'ani yanzu sai ka ɗauka khalilul husri ne ya iya amma da ba dukan garbi suke yi ba ma yanzu da kan sun gyara kuma ka je hatta makarantun allo sai dai wanda kan shi bai waye ba yanzu sun mai da karatun irin karatun da ake zamanin annabi ana ta gyara ana ta gyara ana ta gyara kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai yake cewa kasar qurra'ukum makarantanku suka yawa wa qallat uku. amma waɗanda suke da ilimin da za su kutsa cikin ƙur'ani da hadisi su fitar da fikihun addini su kuma zama 'yan kaɗan ne kun gano wannan da kyau ku don kayi karatu ba ka da yadda za ka yi istin baɗin hukunci ai kai ba malami ba ne amma da akwai karatu a bakinka amma kuma ba ka da ilimi shi sa annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan ya faɗi hufiddin mun gano wannan da kyau ku in kana da fahimtar addini ko duk abin da zai zama fitina da rikici Allah ba ka gayyato cikin al'amuranka ba ba za ka yi ba wa kasrat umara'ukum sannan sarakunan ku za su yawa sarautu sarautu ko ina komi ma an masarauta yanzu haka ne ko ba haka bane da waɗanda aka nada a fadunan sarakunan gargajiya da wanda su jama'a da kansu suka nada ko ta yar kungiya yansa da shugabanta ta da kaza kowa na jin shi ma menene shi ma shugaba ne duk inda kaɗan ya kwana waɗancan su ma sun ɓalle su ma sun yi nasa shugaba duk inda ka je masu ƙosai ma suna da ƙungiya na masu suyan ƙosai da safe akwai shugaba da sakatare da ma'aji duk na masu soya kosai akwai masu soya kosai da yamma shugabannin su ma daban akwai shugaban yan baro da sakatare da kowa in yan baro suka taru shugaban nan fa yana jin shi fa shugaba ne shugaban yan acaba akwai shugaba da sakatare da mataimaki da ma'aji da pro kowa a ciki in yan acaba suka taru shi ma ji yake fa shugaba ne akwai shugaba na masu shayi akwai shugaba na masu yanka rake da sarautar su baki ɗaya kowa fa an taru masu rake sun zo shi fa ji yake shi ma fa shugaba ne ba jama'a wannan abin haka yake ko ba haka ba ne kasar umara uku a kowane abu shugabanni sun fifita shugabanni sun yawa kafintoci suna da shugaba teloli suna da shugaba yanzu har zaurawa ma suna da shugaba zaurawa waɗanda mazansu suka mutu da shugabansu daban zaurawa waɗanda a sakinsu aka yi shugabansu daban zaurawa waɗanda suka tara fitina aka kashe auren a kotu shugabanninsu daban zaurawa waɗanda rikici suka yi da ƙarfin bala'i iyayen su kashe auren shugabanninsu daban yanzu har karuwa da shugabanni ma 'yan luwaɗi suna da shugabanni 'yan maɗugo suna da shugabanni haka ne ko ba haka ba ne kasrat umara uku shugabannin sun yawa amma a jefa maganan ka ɗauko ka ce wai shugabanni na waɗannan sakunan gargajiya da masu tuntuni suka fada cikin nan da a ƙasan nan Saddau na ɗaya aka sani haka ne amma yanzu saradina gudanawa ke da su saddaunan tudu saddaunan gangare tun ana saddauna a ƙasan musulmi an koma yanzu akwai saddauna a ƙasan wa kasan arna tun ana mu musulmi na ɗin saddauna yanzu kafiri ma yana da sautin saddauna tun ana ba masu amana har madamfara macuta su ma yanzu duwa ne ne duk saddauna ne kowa ga shi nan kasrat umara uku shugabannin ku sun yawa in ga zo bangaren addini kowa ya yi kokarin balle wani rukuni na addini shi ma shugaban wannan wajen ne kun gano wannan da kyau ku can ma wani dan balla nan shi ma shugaba ne a balgace can shi ma shugaba ne ba waɗanda suka shiga bala'in haɗari irin malamai da ke danganta kan zuwa ga addini kuma suka shiga cikin wannan ɓallaɓallan wanda su ne suka ji allah ya ce wa ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraku suka rena allah suka ji maganan allah sau kuma suna kafar ra'ayi shine dalilin da ya sa su wannan lakakka sake ka shiga wannan fitinar in ba ka ba madadin imaninka da ayyukanka kuna fahimtar wannan da kyau ku kun da ji kasrat umara uku wa qallat umana ukum ko masu amana cikin ku suke kaɗan duk wanda aka dan amince mai da wasu yan silalla sai sama da fadi da su in kuma ya ga za a gane sai ha babba ha karami yan ƙananan yan tara gutsa na gefe sai bi su ya dan sassan masu shi kuma ya cinye sauran yanzu wannan al'amarin ya tabbata ko bai tabbata ba yanzu fa rikici yake a ƙasan nan an cinye dala biliyan 20 suna ce a'a ba ta kai shirin ba goma muka ci to ko goma ne naku ne yanzu akwai amana kenan yanzu wannan kadai a ce ba taɓa yin wani hadisi ko wani asari wanda ya tabbata kan al'amarin ƙarshen duniya ba sai wannan wannan bai sai nuna maka manzan Allah gaskiya ba ne jama'a masu amana za su yi kaɗan duk wanda ya zo ce da Allah jama'a gana zaɓe ni zan muku abin arziki ko ya ku zaɓe shi kawai je ma kanshi abin arziki amma ƙarya yake masu amana sun yi karanci yanzu amana hatta yaron da ka amince da shi ka sa ya kula da shagonka bai da amana hatta matanka da ka ce ta kula da hidindimin gida ba ta da amana haka ne ko ba haka ba ne ɗanka za ka ba shi gyaran mashin ɗinka ko ka ce je gyaran motarka ko ka ba shi kuɗi je yi ce fa ne so yake cuce ka yaron ka ne masinjanka ne a ofis ɗinka za ka ake siyar charge card sai da sai ce an ƙara ɗari ɗari a kai wannan abin da ya ƙara cuta ya yi haka ne ko ba haka ba ne ko ina cuta ya yawa masu amana sun yi ƙaranci huzaifa ya ce da shi in yaga kowa ma ya yarda da shi don ko ba komi malamai za su yi mai wa'azi in musulmi ne a masallaci in kirista ne a cocin shi to amma yanzu ya ce wallahi mu'amala sai wani da wani ku kalli zamanin da huzaifa ya faɗi wannan maganan fa zamanin sahabbai sahabbai sun ta san makarewa tabi'ai sun kunno kai yake cewa masu amana sun yi karanci matuƙa da gaske ya ce ba da kowa yake hudda ba sai wani da wani to ina ga wannan zamanin da aka shekara sama da dubu da ɗari hudu jama'a kuna fahimtar wannan allah ya kyauta waltu misati duniya bi amalin akhira aka koma neman duniya ta hanyar aikin lahira mutum na neman kuɗi yana neman ɗaukaka yana neman suna da buwaya sai rasa to ta ina zai yi barin ɗan riƙi wani ɗan aikin addini sai makale da wannan aikin addinin daga idon cutu jama'a ku gani fa Allah nike ma aiki ya kamata ni ma a ji labari na shine abin da yake faɗi don Allah jama'a ba abin da ke faruwa ba kenan dan abu bai abu ba yanzu yanzu da mutum sai koma ai yanzu wannan abin yana ma Allah aiki kuma yana da bukatan fa a faji shi fa kuma fa a san yana nan a faji labarin shi to annabi ya ce mala ibnu mas'udin ya ce to al'amarin su gurgusuwar lahira kenan kuma ana ko ba yi isa kowa ji tsoron allah ka abin da yake aikin da mutum zai tinƙahu ya je lahira allah ya biya shi sai kowa neman duniya da wannan aikin da ya kamata ka yi ka ɓoye kayi da dama hagu ba ta sani ba ka je lahira ka shige inuwar al'arshi kai ke bi gida gida majalisi majalisi unguwa unguwa jama'a jama'a kana kokarin nuna musu mu ne fa muke kaza fa ya kamata a san mu ya kamata kaza ya kamata kaza wannan fa shine abin da mutane suke a yau shine abin da mutane suke kuma in ka faɗa sai a ce a to ai ya kamata ka bai kai shiru ka je ka shiga wuta dan dai kawai zaka ka faɗi gaskiya wani ya ce bai ji daɗi ba kar Allah ya sa ya ji kuna fahimtar wannan da kyau ko inda ya yi karatu kuma na tsoron Allah duk waɗannan abubuwan ba zai yiwu ba jama'a duk wanda ya san nusus din nan ko ko me zai siye ta ka yanzu kowa so yake in zai wani aiki na addini ya ta shidin shi don tunanin shi wai wannan ne zai daga shi a ai daga mutum Allah ne yake yi a bisa raɗin da ya su kun gano wannan da kyau ku Allah sai ke ta yi Allah maɗaukin sarki bai ɗaga ka ba sai wani ya zo daga baya yi sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaga shi ai Allah madaukin sarki ya san ko menene yake yi mun gano wannan da kyau ko yanzu misali wani albani ya gina makaranta ga ta nan ba gama ba ma amma a cikin garin zaria akwai alhuda an fa gama ta an yi fenti an yi komi da wancan da wannan wanne allah madaukin sarki ya faɗagawa eh wani bai san ma alhudan ba kuma ita ma bene ne ta sha farin fenti da manyan motoci da malamai da ɗalibai ana ta karatu amma allah bai ɗaga wannan ba kamar yadda ya ɗaga wannan haka ne ko ba haka ba ne ya danganta allah ne in ya ga dama ya abu sai ya yi kawai shi sa mutane ba sa fahimtar wannan in allah kai ma abu ko yi rabu da shi allah in ya kalli ikhlasin ka ko fiye da abin da ka zata ma sai allah ya maka fiye da shi amma kana kokarin ina yan koran mu ku shiga gari ku bayyana mutane duk sai sun gama bayyanawan sai Allah madaukin sarki ya sako maka bakin jini kuma ba abin da Allah bai iya ba to ka dai ga wal tumisatid dunya an koma neman duniya bi al akhirah da aikin da za a ci moriyan shi a lahira kar Allah ya ba mu daman yin aikin lahira don mu nemi duniya da shi malai ce akhbarana amr bin aunin an khalid bin abdullah an yazid bin abi ziyadin an ibrahima an alkama an abdullahi kala kaifa antum abla dan mas'ud ya ce ya al'amarin zai kasance ne idza kun fitina, yan fitina ta mamaye ku abin da ake nufi in ka zo unguwan nan haka take wancan unguwan ma haka take wannan gari haka suke kaga duk inda ka je kana tsara in ga koma kano ka kaga sassauci ko kana zuwa sai ga suna su ma fi naku kana dawa ga ce to barin komo kana zuwa sai ga danan danan din ta yi daya kana karasawa mina sai ga nasu tafi nan kana karasawa can kaga haka ko ina abin ya zama ruwan dare labisat kumul fitna kenan fitinan ta zama anko ya haramu fi halkabiru wanda tsoho yake tsufa tukub a cikinta wa yarbu fi hassagiro kuma a raini a tarbiyyanci yaro ya taso a cikinta idza turika minha shay'un ana barin wani abu daga ciki kila sai ka yanzu ce turikatu sunna an ba sunna yanda za a mutu a ce ba za a zama makoki ba sai su ɗauka kamar an yi ridda kamar an bar sunna da za a zo aure ba ya akwati ba ko ba a yi gayya an taru a wani masallaci ko a wani zaure an ɗaura aure ba sai su ɗauka an bar sunna yanda fa za mu zauna kawai wanda ya ce ya ba da yan shi wanda ya ce ya karɓa kowa ya tafi to fa bala'i ne kun gano wannan da kyau ko wannan taron ɗaura auren da ake sunna ne amma ji al'ada ne fiye da an mai da shi da kasan shi ne ma nan, yau da za a yi auren a ce ba a yi taron bikin mata ba an ɗauki amarya an kai ta gida wai za a ce yadda kasan karuwa kuna fahimtar wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwan ina aka samu shi a samu da ta uku hudu kawai su ɗauko da su kawo ta kawai kenan kowa ta zauna gidan mijinta tema mijinta tu ya isa amma sai ta kwaso jiki ta kwaso 'ya'ya wannan ya kone da tuwo wancan ya bata ai ta jigiya a rasa inda yake haka ke faruwa ko ba haka bane shikenan kudin mota ya gagara abubuwa iri-iri ni zan je zumunci to da kin dawo duk wani abu na al'ada ana barin sai ce mai. an bar sunna yanzu fa ɗaura aure aure muka je nema aka ce sai an kawo eh, menene wannan na sa rana tabar masa rana sai an kawo goro sai an kwanka ce mu al'adan gidanmu ba a haka wani tsoho ya ce ikon allah ikon allah ikon gaske haɗe jauli eh, yanzu muna raye a duniyan nan za mu ga wannan abin na ce kwarai da gaske kama gani kuma ka ci gaba da gani kenan ba ta mun gano yana ta jinjin abin yanzu wannan sunan an batta kenan kaji ba fitina ce ba an wannan da ke ko aka zo aka yi auren lafiya lau ba komi shikenan to da gobe wani in ya zo kuma sai ya kalli wata bid'ar idan kuma ya sa mata kafa ya karya ta ta baya shikenan da haka da haka da sai a bari ana barin abin da ba daidai ba sai sai mai turikatu sunna an bar sunna sai ga kuma ana nan wasu malamai su kuma sai su taso abin da ake na bannan da ake yi kokarin gyarawa to su kuma kokari suke su tabbatar da abin don su faranta ma waɗannan waɗannan su yadda da malantansu su zama tare da su in suka tashi rushewa ku su duka za su faɗi domin allah madaukin sarki ba a mai karambani irin wannan an riga an tada hasumiyar sunna kai kuma ka zo da son zuciya da bida'a. wai dan kana neman goyon bayan jahilai iri-iri kai kokarin fada da sunna dan ka gina abin da ba daidai ba yanda za su fada haka kai ma za ka faɗi wallahi ana fahimtar wannan duk abin da aka saba a gargajiyanci ana zuwa kai magana ba daidai ba ne sai mutane sai zuga kawai shi ke yan da muka fara bayani akan cewa azumin tsofaffi ba daidai ba ne ji ake yin da kasan mun ce ramadana ba daidai ba ne haka ne duk abin da aka kawo ce kuskure ne shi na rigima ya fawo turkatu sunna Allah shi kyauta to shine sai yake cewa qalu wa mata zaka malam abdullahi yaushe wannan abin zai faru qala yace idza zahabat ulama'ukum idan ku na gaskiya suka tafi mun gano wannan wa kasrat juhalakum ko juhalaukum jahilanku kuma suka yi yawa malaman arziki da za su faɗa aji a ɓata masu suna a daina sauraron su wasu su baggani a kashe wasu wasu su mutu sai jahilai su maye gurbinsu da sunan malamai shikenan abin da ke faruwa yanzu ko ba shi ba ne mun gano wannan da kyau abin da ke faruwa yanzu kenan iri-kiri mutum ya ɗaukan makami ya kashe malamin addini wanda da za a ce to zo ka kashe shi zauna kai ka ci gaba da abin da yake ba zai iya ba kira wanda ya sa ka shi ya zo ya yi ba zai iya ba ko zai iya kila yana tsoro shi kuma wannan ba tsoron zai iya yana ya kakashe shi fitina kenan duk garin da ka ji akwai ta mun gano wannan da kyau ko ta tashi ko ba da tashi ba ko tana tunanin tashi amma dai tana nan ce lokacin da malamanku na kwarai malaman Allah da suka tsaye da tutan Allah za a waye gari gaba ɗaya su kare sai jahilai su za su jagoranci al'amari ka ji mutum ya miƙe yana magana yana ƙarya malam wanda za a ce malami da zai tarbiyyar al'umma yana zama ya ƙarya ƙarya a fili kowa ya ji bezin tsoron Allah wannan ne zai gaya mutane al'amarin addini jama'a Allah kiyaye wa kasar ƙurra'ukum ya ce lokacin da makarantanku na alƙur'ani za su yawa wa fukaha fuqaha'ukum sannan masu fahimtar addini a bisa tsarin da ya kamata su kuma a waye gari sun yi karanci wa kasrat ukum sarakuna da shugabanni a cikin ku su yawa mun gano wannan da kyau ku yau in masu tura baro su ga dama ko masu koran ruwa suka sa dokan ta ɓaci ba za a ƙara shigo da ruwa unguwa kaza ba za a shigo da shi umarawa sun yi magana kun gano wannan da kyau ku kasrat umara uku wa qallat umana uku masu amana sun yi karanci dan ana son amana sai a zo masallaci amma yanzu ana zuwa aka ba shugaban kwamiti yan ajiyan wasu yan silalla shikenan kudi sun du shanin sarki haka ne ko ba haka bane cin amana har masallaci ma wal tumisatid dunya bi amalil akhirah kuma koma neman duniya ta hanyar aikin lahira yanzu duk wanda yake son ya tara 'yan kuɗi sai ce zai yi launching domin gyaran wani masallaci ko domin gina wata islamiyya ko kula da wasu marayu ko kula da wasu kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko kawai don ya ba a ƙarƙashin wannan ya ci kuɗin mutane kawai shi kenan don kuma suna ya ɗaukaka aikin lahira ne don a nemi duniya wato Fok ihale din an koma neman ilimin addini ba dan addinin ba kun gano wannan dan an ga kila malamai na cabawa ko an ga malamai sunansu na cirawa ko an ga shugabanni da yan siyasa na zuwa wajen malaman sai kowa ya zage dantse cewa cin da yanzu ilimin addini ne ke tashe to shi ma bari ya kokari ya shiga cikin ilimin addinin dan a dama tare da shi yanzu haka ke fara ko ba haka bane za a nemi ilimin addini domin cimma wata manufa ta rayuwar duniya za a bayyana da sura na malaman addini domin cimma wata manufa ta duniya yanzu ka je ka gani ɗan siyasa ne fa ko ɗan boko ne zalla kawai sai kama hanya ya tafi masar ko ya tafi sudan shikenan sai je wata 'yar islamiyya sai a bai satifiket sai ya dawo sai je kano kasuwan kurmi ya so littattafai ya zo ya cika falo sai zo sai zauna shi ma dole shak ne mun gano wannan har ma kana ce mashi honorable sai ce kai ka kalli yanzu yan siyasan kasar nan duk wanda wai ake sa a girmama sai a ce malam wani an daina alhaji wani ko ya excellency wani ko wani wani sai a wa malam wani na ba ta mun gano wannan har ma za a ɗanyi wani ɗan taro na addini shi ne sai a ɗan gabato da ya a ce shi ma yana tafsiri da watan azumi sai a ɗauko tafsiri a ɗan sa a gidan rediyo kana ji sai ka ce to ya kamata a ƙara miƙa mai kalmar shahada domin wannan ya yarda tun ɗazu amma ba zai yiwu bacin da akwai waɗanda suka yi malam da shi ba yanda aka iya ina ta mun gano wannan da kyau allah ya shirya da mu to kun ji abin da ibn mas'udin ya faɗi ko yan tsakanin da Allah wannan abin da ya faɗi shi ke faruwa cikin al'umma yanzu ko ba shi ba ne da ya sauwaka malai ce akhbarana abul mughira haddathana al-auza'i yuqala unbi'tu annahu kana ya ce an bani labari cewa babban malami al-imam abu ya kasance na cewa wailul lil mutafaqqihina li ghairil ibada azaba bone musiba ta tabbata ga waɗanda suke neman ilimi ba don su bauta ma Allah ba sa neman ilimi ne don su ba da haushi don a ce su ma malamai ne don a ce kaza da kaza da kaza to wannan azabar Allah ta tabbata gare su wal mustahillina li hurumat bi shubuhat ko kuma waɗanda abin da shari'a ta haramta abin da shari'a ta hana su sai su ƙoƙarin zuwa su halattar da wannan abu ta hanyar ɗibo shubuhohi ku yi hankali ƙur'ani ce kaza ba kyau hadithi ya ce kaza ba kyau wai sai wani ya ƙoƙarin zuwa ya lalubo wasu shubuhohi sai ya zo da su ya ce ga su don ya halattar da wannan abin da Allah ya hana ya ce Allah ya tsine ma waɗannan albarka yanzu don Allah idan mutum ya karatu zai dai shiga cikin wannan wailun ɗin kawai don ka burge wani wani ya tafi ya ce kai ka to kuma iyakan fa abin da zai ce mai kenan kuma a zo abin ya zama kamar wutan daji ya faru ya kare shi kenan don na rantse da Allah duk abin da ya faru ko ka ba shi lokaci ko labarin shi ba za ka kare ji ba ko menene ina ganin da abu na wanzuwa a ce ba a manta da shi ba ina tunanin ba za a manta da yakin basasan Najeriya ba haka ne je za manta shi sa wallahi malamai ku yi a hankali duk wanda ya san abin da zai faɗa bai da dalili da hujja daga Allah wallahi ya bari sannan in za ka nemi ilimi ka nemi ilimi don ka bauta ma Allah ba ka nemi ilimi don ka ba da haushi don ka jawo jahilai zuwa gare ka don kai kaza don kai kaza duk ka gama wannan al'amarin Allah ya kifa ko ka dole ne Allah ya yi waɗanda Allah madaukin sarki ya fidda sunansu sama sun fi sauran waɗanda Allah bai fitar bane ilimi da tsoron Allah da komi ganin daman Allah ne fa kawai ka nema a wajen shi ga mutane su tafa fituka su tafa fituka kan me ka wutar da kanka da Allah Allah ya tsare mana imaninmu shi yasa karka yadda ka sa kanka cikin masu halatta haram ta hanyar shibuha kun gano wannan da kyau ko alaga ta malam to yanzu abu kaza da ya faru ai ina ganin halal ne ko sai ce eh, halal ne ka shiga uku in haram ne gaje kai wannan abun ba haram ne to malam duk malaman garin nan sun ce halal ne ka ce dan rabu da su ba su sani ba ne ga dalili a yanzu fa in aka yi mana fatawa muka faɗi gaskiya abin da muka sani sai a ce malam kuna ja ma kanku zagi in malami sun karkata nan ko kogon karkata can sai mu ce ba ruwanmu da su mu muna faɗin allah ne su kuma suna neman goyon bayan jama'a ne kuma ga jama'a nan in dai jama'a ne ka ce za ka gamsar da ɗan adam ko aiki ya ganka yarda'un nasu gayatan da rak yau ka gamsar da shi anan gobe zai so ya zo maka da wani abin da yake da bukatan ka gamsar da shi in ka ce a'a to wancan abin da kai a baya ya lalace gara inda kake ma tuntuna a san ka a san mutum a san cinikin shi tun kafin su zo maka da abu sai su ce in dai wane ne wallahi ba zai ba abin da kuke yi so ba wallahi a san a haka to ka zauna lafiya amma duk wata tsiya sai a nemo sai a zo maka da shi kai kuma sai ka zo sai ka gyara to suna nan za su mai da kai nasu ne kai ɗaya daga cikinsu ne ko ka ba su ƙara yi ba wancan da yake ƙin masa hannu shi za su yi ƙoƙari kuma suke gani haka abin yake fara ko ba haka ba ne kalli malaman nan da suka je suka shige ma 'yan siyasa 'yan siyasa in sun tashi harkar siyasa ko neman su ba sa yi saboda suna da yaƙi ne waɗannan suna cikin komansu ne amma duk wanda aka san zai butsare to shi ake ƙoƙarin a tarbo kuma sun kasa ganewa har yanzu allah shi kyauta mala ya ce akhbarana salihu bin suhailin maula yahya bin abi za'ida haddathana yahya an mujalidin an sha'abiyi an masroƙin an abdullahi ƙala ya ti alaikum amon la ya ti alaikum yace ya ce babu wani shekara ko zamani ko yanayi da zai zo mako illa wa huwa sharrun min alladhi kana qablahu face sai wanda ya zo kafin shi ya fi shi sharri mun gano wannan wannan shekarar to shekaran da za ta zo bayanta sai ta fi ta sharri wanda za ta zo bayanta sai ta fi ta sharri amma inni lastu a'ani aman ahsaba min amin ba cewa nike yi shekara kaza na fari to shekara mai zuwa mata sai ta fi ta fari babin da ake nuna muku ba kenan wala amiran khairan min amirin ba so nake in ce maku shugaba kaza in ya zo ya wuce to na bayan shi sai an ce wancan ya fi shi alkhairi ba za a iya samun wannan duka makala to tun da aka fara shugabannin najeriya an taba cewa wannan da ya zo gara wancan yanzu da ƙurungu yake ba cewa yake allah wadare allah wadare ba yanzu 'yan najeriya don allah da ƙurungu ya dawo malfa ta tafi ko ko kurungu ya tsaya malfa da ci gaba don Allah wanne kuka fi so gara <laughs> jama'a gano wannan da kyau Allah wala ai gara kurungu ya dawo so miliyan ɗari to kuma Allah shi kyauta in malfa ta zo to ƙarshen da kuma ce dama malfa ta dawo lokacin da kurungu yake yi kowa ana faɗi abin da ake faɗi ai ko ba faɗi to Allah shi ke ce ba ma wannan nake nufi ba walakin ulama ukum sai dai malamanku wa ku wa khiyarakum wa khiyarakum da ku wa ukum da malamanku da ke fahimtar addini masu fahimta masu zalaka masu baku shawarwari da sanin ya kamata masu kaifin basira ya zahabuna za su tafi in suka tafi sun malaye dunan minkum khalafan ba za ku taɓa samun canjinsa ba kuna fahimtar wannan in suka tafi canjinsa babu yanzu don allah wa ya canji malawa bakar gumi da don allah wa ka ce man wane ne kakka ɓoye irin da waye don Allah wane ne canji malam Jafar a da Allah ne ka sani ka ce gashi ni ko ma da aka ce ashe ba canji ba ne don Allah waye canji malam albani yanzu gano wannan yanzu wannan magana na abla dan mas'ud gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ya yi ta sama da shekara dubu da ɗari uku cewa duk shekaran da kuka rasa wani malami ko to ba zai kara dawowa ba kuma ba za a samu canjin shi ba kuma shekaran da zai biyo baya na asarar irin waɗannan malaman ko to sai ta fi shekaran da ta gabata kuma bala'i mun gano wannan waye ji ji'u qaumun bayan tafiyan waɗannan malamai na Allah sai wasu mutane su zo ya ki sunan umura bi ra'ayihim sai su rika kiyasin al'amarin addini da ra'ayi in ga kalli kaza ai ya su ma ya kama da kaza dan me da kaza ya kaza shi wannan hukuncin ba a yi kaza ba kuna bayyantar wannan da kyau ko ai wannan ma da wannan iri ɗaya ne ai kaza ya haifar da wannan kaza ya haifar da wannan to wannan ma ai din yayi kama da wannan ai a kalli kaza shi ma kaza ne Yuki sunan umura bi ra'ayihim kuma kiyasin al'amarin addini da tsabar ra'ayi jama'a wannan lokacin ne ko ba shi bane don Allah in mutum ya karatun addini irin wannan shigantakan za a ja bakin shi iri-iri mutane ba san gaskiya kuma su mutane wasu suke a faɗa abin da suke so wai sannan ne wai za a zauna lafiya da su kenan al'amarin addini al'amarin malanta al'amarin komai bai da yanci sai abin da mutane ke so a gaskiya mu ban fahimci haka ba allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce akhbarana muhammad bin ahmad bin abi khalafin حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس تو جماعة يفاكي انت farkon wanda ya fara kiyasin al'amarin addini da ra'ayi iblis ne kun gano wannan ya kalli kaza na addini Allah ba zai ce kaza haram ne sai koma can da can sai ce to an taba abu iri kaza waje kaza abu iri kaza in haka ne in wannan an ce kaza wannan an ce kaza to shi wannan dan mai ba ce mai kaza ba kuna gane wannan da ke ku ko ko dai abin da ya saba muku ne shi ke daukan wannan hukuncin abin da kuke so wannan hukuncin ba zai zauna kan shi ba wannan aiki ne na shedan shedan ya fara wannan da kanshi kun gane wannan da ke ku shi sa idan muka zo karatu rana ita yau duk wanda zai zo karatu ya zo da littafin almilalu wan nihal na al'imam shahru satani za mu zo mu karanta wannan fasli da malin ya kawo waɗannan miyagun ra'ayoyi da shaɗan ya kawo ya kafa hujja da su wanda su suka taimaka mai wajen bijire ma Allah ƙiri-ƙiri kawai mutum zai kallo wani abu ya ƙiyasta sai ce ƙarƙashin wannan ƙiyasin da ya yi to ya halattar mai da yin abin da yake so ina fatan kun gane wannan da kyau isa din hankali ya tsaya ya gane wannan Allah shi kyauta wa ma ubidati shamsu wal qamaru illa bil maqayis kaga bautan rana da wata da tsaface tsafacen nan da komi wallahi ba a yi su ba sai ta hanyar irin wannan kiyasin mutum ne kawai zai hada kaza da kaza kawai sai zai ce wannan hukuncin ai kaza ne kawai ta hanyar waɗannan abubuwan duk suka faru jama'a ku daina ɗauko al'amarin ra'ayi kuna shigo da cikin al'amarin addini sanin wannan ya sa duk wanda zai magana sai mu ce zo mana da nassi sai a cewa wai shi kadai ake yake son ajin ra'ayin shi sauran jama'a kuma baya son a ji ra'ayinsu sai ka kasa gane kai ba ba fa shawara kawai kake kawo ba cewa kake Allah ne ya ce to jama'a duk waɗannan ra'ayoyin ko wala din na shedan ne gaba ɗayansu na shedan ne kuma wala shedana ke kawo su kuma za ka zo ka ji wasu matakai iblis ya bi ya cimma nasara game da waɗannan ra'ayoyin nashi shi yasa duk wanda zai zo karatu na gaba a rana ita yau ya zo da sunanin darinin shi kuma ya makalo almilal ɗin shi in ba ka da milal to za mu sa maka fotokofin waɗannan 'yan shafuka ga su shafi ne ba su wuce ƙwaya uku ba sai a zo a bi a karanta ka ji abin da malaman suka faɗi dangane da abin da ya faru mun gano wannan da kyau ku sannan in ka zo sai ka sa alama daga inda ya ce al-muqaddimatu thalitha muqaddima na uku fi bayani awwala shubhatin waqa'at fil khaliqa farkon shubha da ya fara faruwa cikin duniyar nan cikin al'umma cikin halittar da Allah ya yi mun gano wannan da kyau ko wa min masdariha sannan kuma daga tsafanta fil awwali a karan farko wa min mazhariha da kuma lokacin da ta fara bayyana fil akhira a nan ƙarshe tun daga farko zuwa ƙarshe ina ne farkonta ina ne ta, me ta, me farar da ita wa fara ta. mun gano wannan da kyau sai ce ilam anna awwala shubha qar fil khaliqa shubhatu iblis shubhar iblis ne zaka zo ka je su guda bakwai ne zaka ji ɗaya bayan ɗaya duk wanda kawo sai ta daidai da shubuhan da ta taba shiga kanka sai ta daidai da wata muguwar aƙida da aka taɓa ginawa aka goyi bayanta da kuɗi da shawarwari da taron jama'a sai ka zo ka ji ƙwaya bakon nan ko duk wata aƙida tun daga yahudanci kiristanci da waɗannan ƙungiyoyi na cikin musulunci wala da suna cikinsu allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum summa yawma